Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل Radio Hausa biyu VOH ne aka kamo a cikin shirinsa na rana. Zagaye na biyu a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan ku haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da a cikin shirin namu na wannan lokaci da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye waɗanda suka haɗa da shirin nan namu koma noma sai kuma shirin kiɗe-kiɗen Iraniyawa. waɗannan da Allah su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Kokun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba goma sha biyu ga watan mayun shekara ta 2021 wanda ya daidai da 29 ga watan ramadan na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 76 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyu ga watan mayu na shekara ta 1945 bayan mamayar kasashen kawance a ƙarshen yakin duniya na biyu saɓani ya kunno kai a tsakaninsu akan yadda za su tafiyar da siyasar da za a kafa a ƙasar jamus wanda ya jawo tare da jijiyoyin waya mai tsanani a su har su kai ga kusa gwabza yaƙi daga lokacin ne kuma tare tarayyar soviet ta yanke shawarar gina katanga wacce ta raba birnin berlin biyu da haka kuma aka raba kasar jamus zuwa jamus ta gabas karkashin tarayyar soviet masu bin ake da gurguzu da kuma jamus ta yamma bisa tsari na jari hujja karkashin turawan yamma sai dai kafin faduwar tarayyar soviet an sake haɗe kasashen jamus guda biyu na gabas da yamma suka dunkule suka zama dunkulalle kasar jamus ta yanzu masu saurari ko kusan cewa shekaru goma sha uku da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyu ga watan mayu na shekara ta 2008 girgizar ƙasa mai karfin ma'aunar richa tara ta auka wa lardin sinchuan na kasar china wannan girgizar ƙasa dai ta jawo asarar rayuka na mutane kimanin dubu bakwai sannan wasu dubu da tamanin suka samu raunuka yayin da kuma wasu miliyan mutane suka rasa gidajensu da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 51 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyu ga watan mayan shekara ta 1970 ƙasar bahrain ta balle da kasar iran ta zama ƙasa mai cikakken 'yancin kanta kafin zuwan addinin musulunci da tsibirin bahrain yana karkashin iran ne wato dole farisa ta wancan lokaci amma bayan musulunci ya ci dole farisa da yaƙi bahrain ta koma karkashin sarakunan musulmi larabawa amma a cikin karni na bakwai a shekarar hijira shamsiyya bahrain ta sake komawa karkashin iran sai a lokacin yakin duniya na ɗaya ingila ta mamaye bahrain a lokacin tana karkashin iran amma daga bisani sarki sha ya kai kara bayan kafa majalisar ɗinkin duniya inda kwamitin tsaron majalisar ya aiko da wakilansa suka gana da wasu shugabannin kabilun larabawa na bahrain inda suka cimma matsaya a tsakaninsu tare da wakilan majalisar ɗinkin duniya da kuma sarki sha akan bayar da dama ga ƙasar bahrain ta zama ƙasa mai 'yancin kanta maimakon zama ƙarƙashin iran ko ingila kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya yi na'am da wannan matsaya da aka cimmawa inda ya fitar da wani ƙuduri mai lamba 278 wanda yake baiwa kasar bahrain dama zama kasa mai cin gishin kanta a ranar goma sha biyu ga watan mayan shekara ta 1970 aka shelanta kasar bahrain a matsayin kasa mai cikakken yanci kasar bahrain da ke a matsayin tsibiri da ke cikin tekun fasha tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i da 765.3 Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan ni Hassan Barka na fara da karanta muku labaran duniya. To da farko ga muhimman kanun labaran jagoran jiran jihar musulunci na iran ya nuna jin takaicinsa kan harin da ya laƙume rayukan 'yan makaranta mata a afghanistan da kuma halin da falastinawa ke ciki game da har-haren isra'ila sama da rokoki dubu ne kungiyar hamas ta harba zuwa isra'ila a matsayin mai da martani kan ci gaba da har-haren da isra'ila ke kaiwa a zirin gaza shugaba yawari museveni na rantsuwar kama aiki a wa'adin mulki karo na shida a wannan laraba don zuga labaran kamar da za su zo muku jagoran juhun juhar musulunci na iran ayatollah said ali khamenei ya nuna matukar jin takaicinsa game da mummunan harin baya-bayan nan da ya yi sanadin shahadar gwamman ɗaliban makaranta galibi 'yan mata a ƙasar afghanistan ayatollah said ali khamenei ya danganta halin da abin takaici na marasa imani wanda a yansa ɗalibai sama da hamsin suka yi shahada a ɗaya ɓangaren kuma jagoran ya bayyana abin da ke faruwa ga falastinawa da laifuka mafi muni da yahudawan sahayoniya ke ci gaba da aikatawa kan al'ummar palestinu da ma keta alfarmar masallacin birnin kudus mai tsarki ya ce dole ne waɗannan laifukan da isra'ila ke gudanarwa a idan duniya a yi allah rai da su zagoran ya kuma jinjina wa palestinawa akan yadda suka tashi tsaye suke kare kansu daga duk wata barazana daga isra'ila saboda a cewarsa isra'ila ba ta gane duk wani yare in ba amfani da karfi ba Ƙungiyar gwagwamar Falastinawa ta Hamas ta yi ruwan rokoki sama da dubu zuwa Isra'ila don mayar da martani ga ci gaba da hare-haren da Isra'ila ke kaiwa a tsirin Gaza. Kawo wannan lokacin Falastinawa 43 ne ciki har da yara 13 suka rasa rayukansu a jerin hare-haren na Isra'ila. Sai kuma jimillar mutane 220 da suka jikata tun daga ranar Litinin. Daga bangaren Isra'ila kuma mutum biyar ne aka rawaito sun mutu a jerin hare-haren rokokin da Hamas ta kaiwa Isra'ila a matsayin mai da martani. bangaren soja na kungiyar gwagwamar jihad islam na palestinu ya sanar da cewa an harba rokoki 100 a biranen tel aviv ashkelon be'er sheba da sderot da sanyin safiyar laraba bangaren soja na hamas kuma ya sanar da cewa sun harba rokoki goma zuwa yankunan da isra'ila ta mamaye da sanyin safiya a halin da ake ciki dai kasashen duniya na ci gaba da kiran a kai zuciya nesa a rikicin da ake kallo a matsayin mafi muni tun bayan na shekarar 2014 a jamhuriyar nijar yau take karamar sallah hakan ya biyo bayan hango jinjirin watan shawal da yammacin jiya wanda ya kawo ƙarshen watan azumin ramadana baya ga nijar ma akwai ƙasashen da suka hada da mali ivory coast ko kuma cote d'ivoire da kuma senegal da burkina faso da ke gudanar da tasu sallar a yau laraba a najeriya dai da wasu sauran kasashen musulmi sai zuwa gobe ne ake sa ran gudanar da sallar bayan kasa hango shirin watan a jiya talata to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa biyu wacce daga birnin tehran a wani lokaci yau laraba ne shugaba yoweri museveni ke shan rantsuwar kama aiki a wadin mulki karo na shida na shugabancin kasar abokin da aka shirya a kampala babban birnin kasar shugabannin kasashen da suka hada da ghana da gine da jamhuriyar demokradiyyar congo da somalia na halartar bikin fadar shugaban kasar uganda ta ce kuma akwai shugabannin kasashen da suka hada da burundi da habasha da namibia da sudan ta gudu da sauransu waɗanda su ma suka suke halartar bikin rantsar da shugaban akwai kuma wasu kasashe da dama da su ma suka aika da manyan jami'an su don halartar bikin wanda zai gudana a filin wasa na samun inci na kololo ƙarshen matakan yaƙi da annobar cutar corona museveni mai shekaru 76 wanda ya ɗare kargar mulkin ƙasar da ke gabashin afirka a shekarar 1986 ya kwashe tsawon shekaru 35 yana shugabancin kasar mutum tsaro na kungiyar tarar afirka ya ɗage zaman da ya shirya yi jiya talata kan batun kasar chadi dama dai a ranar litinin ne aka shirya gudanar da taron sai dai aka ɗage shi har zuwa ranar talata daga bisani kuma an sake ɗage taron har zuwa ranar juma'a mai zuwa wasu majiyoyi sun shaida wa kamfanin dalancin labaran afp cewa an samu saiko saboda fasara bayanan taron zuwa dukkan harsuna na kasashe mambobin kungiyar da kuma wasu tsare-tsare da ake ta kai kawo kansu taron dai na da matukar mahimmanci ga kasar ta chadi don kuwa a yinsa ne tawagar kwararru ta kungiyar au din za ta gabatar da rahoton binciken da ta gabatar ko kuma ta gudanar kan tsarin kafa gwamnatin roƙon kwarya ta soji da aka kafa bayan mutuwar shugaba idris debi da da kuma majalisar roƙon kwaryar soji da aka kafa wace dan marigayin ke jagoranta tare da gwamnan janar janar dan soji a yayin taron kungiyar ta ihu e za ta ɗauki mataki na ko ta sanya takunkumi kan cadin ko kuma a'a sakamakon karɓar mulki sabanin yadda kundin tsarin mulkin ƙasar ta cadi ya tanada to jama'a karshen labaran duniyar kenan. Tomarila bayan labaran duniyar yanzu kuma za mu kai ga taskar mota shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin namu koma noma tare da Mustaba Adam. Mu koma noma. ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne dai wanda muka saba kawo muku labarai masu alaka da noma da kiwo to a yau shirin namu zai dubi ne akan wasu labarai masu muhimmanci daga kasar ghana da kuma hukumar abinci ta duniya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana za mu fara da wani labari da jaridan nan ta ghanaian times ta buga a kan kiran da aka yi wa manoman kasar ta ghana da su rungumi noman kashu ko kuma yazawa gadan-gadan wannan kiran dai ya fito ne da gabakin wani darakta a ma'aikatar abinci da aikin gona ta kasar ta ghana wato mr Thais oseni koto. inda ya buƙaci ganin manoma da suke a yankin arewacin ƙasar sun rungumi noman yazawa dalilin da suka sa wannan darakta ɗin ya yi wannan kiran shine cewa noman yazawar zai rage yawan kwararowar hamada a cikin yankunan sabana kuma zai rage tasirin sauyin yanayi daraktan ya ci gaba da cewa bisa la'akari da tasirin sauyin yanayi akan aikin gona da kuma muhalli to yazawa za ta taka rawa a nan gaba wajen fuskantar waɗannan matsaloli domin yazawa bishiya ce mai juriyan gaske musamman akan sauyin yanayi da yake mata illa wacce ta wacce ya kaɗance. ta fuskar samun kudaden shiga kuwa daga yazawa Mr. osai okoto ya ƙara cewa yazawa tana cikin amfanin gonar da wato ƙasar ghana take sayarwa ƙasashen waje kuma take samun makudan kudade shugaban kamfanin da ke samar da sauye-sauye a cikin harkar noma a ƙasar ghana da ake kira new age agric solution ya yi kira da a samarwa da manoma dukkanin kan aikin da suke bukatuwa da su masu inganci kuma a cikin lokaci mr william akono koce ya ce matukar ana son manoma su kara yawan amfanin gonar da suke nomawa to fa wajibi ne a rika ba su kayan aiki masu inganci Mista kote ya ce abu ne mai matukar muhimmanci a sake jaddada faɗin cewa harkar noma tana da alaƙa da lokaci musamman yadda ake gudanar da shi a cikin ƙasarmu don haka wajibi ne a rika samarwa da manoman kayan aikin da suke bukata a kan lokaci to sai kuma wani kira da ya fito daga wato hukumar abinci ta duniya wacce take bayyana cewa cutar corona da kuma fadace-fadace a wasu yankuna sanan da sauyin yanayi suna da tasiri a kan wato abincin da ake samuwa wanda za a iya cewa an ga koma bayan sa wanda shine mafi muni a cikin shekaru biyar ƙungiyar ta fawo da kuma tarayyar turai sun fitar da wani bayani na haɗin gwiwa da cewa mutum miliyan 155 a cikin ƙasashe 55 na duniya suna fuskantar matsala ta ƙarancin abinci to masu ware ƙarshe abin da za mu iya gabatar muku kenan da fatan kun ji daɗin abin da kuka sarara sai dai kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh

bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake sarar da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin sa mai muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka a nan ƙasar iran domin shakatawa da kuma nishaɗantarwa da fatan masu saurare sun sha da mu kuma za su ji daɗin shirin amma a yau shirin namu ya gaito muku da ali rustamiyan ne da fatan masu saurare su gyara zama kuma za su ji daɗin shirin da masu iya magana na cewa waka a bakin mai ita tafi daɗi to the kun saurari aliyar samiyon ne a cikin waƙar da ya gabatar mana. Ta ma saurare da fatan wannan waƙa ta ko saurara ta ƙayatar da ku kuma a ne zan daga aya sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauki da sabon shirin amma kafin nan a mawadin waɗanda ku jimirinsu ni da na kasance tare ku a cikin shirin ku zama lafiya kuma kada a sha'afa za a iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafinmu na gizo wato www.tv1.ng. To masu sauraron mu da kuma haka ne muka kawo ƙarshen jerin shirye-shiryen namu amma kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Jagoran juhun juhar musulunci na Iran Ayatollah Sayyid Ali Khamenei ya nuna matukar jin takaicinsa game da mummunan harin baya-bayan nan da ya yi sanadin shahadar gwamman ɗaliban makaranta galibi 'yan mata a kasar Afghanistan. Ayatollah Sayyid Ali Khamenei ya danganta halin da abin takaici na marasa imani wanda a yansa ɗalibai sama da hamsin suka yi shahada. a ɗaya ɓangaren kuma jagoran ya bayyana abin da ke faruwa ga falastinawa da laifuka mafi muni da yahudawan sahayoniya ke ci gaba da aikatawa kan al'ummar falastinu da ma keta alfarmar masallacin birnin kudus mai tsarki ya ce dole ne waɗannan laifukan da isra'ila ke gudanarwa a idan duniya a yi allah wadarai da su jagoran ya kuma jinjina wa falastinawa akan yadda suka tashi tsaye suke kare kansu daga duk wata barazana daga isra'ila saboda a cewarsa isra'ila ba ta gane duk wani yare in ba amfani da ƙarfi ba ƙungiyar gwagwamar falastinawa ta hamas ta yi ruwan rokoki sama da dubu zuwa isra'ila don mayar da martani ga ci gaba da hare-haren da isra'ila ke kaiwa a tsirin gaza kawo wannan lokacin falastinawa 43 ne ciki har da yara sha 13 zukar rayukansu a jerin hare-haren na isra'ila to da kuma haka ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da mace idan an sake mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo hausa voh ni hassan barka da na kasance da ku tsawon lokaci ke cewa da ku bisalam a huta lafiya